الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن أنزلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المسلمون يقول الله تعالى في محكم اياته واطيعوا الله ورسوله ولا تنافقوا فتفشلوا وتفرح ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وفي سيد مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم صلاة ويكره لكم صلاة فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إخوة الإسلام والإيمان إنه أمة المسلمين بكل طوائفهم في الغاية والهدف في هذه المرحلة خاصة ولذلك فنحن بحاجة ماسة إلى بيان حكم الأخرى بين المسلمين وواقع المسلمون اليوم يشهد شهادة العالم فيها أنهم في غفلة تامة عن حكم الأخرى فضلا عن عدلهم عن تدقيقها أو تأييدها والقليل منهم الذي وفقه الله لاشتراك أهميتها فيعمل من أهلها ويجاهد في سبيل تحقيقها ومن أهم خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ولذلك فإننا نقول إن الأسرة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة ومعناها واجبة أن يحكم ويحكم بالضرب من يفعل على صفة المسلمين أو تشديد كلمتهم وقد تنوع أساليب القرآن وسنة الدلالة على وجوب الأخرى فكان تنفعه بالأولى أمرا صريحا كما في قول الله عز وجل واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وأعداء بينكم تظهرون فأصبحتم بنعمته إخوانا قال القرطبي رحمه الله فإن الله تعالى يأمر بالغربة وينهى عن الفرقة فإن الغربة هلكة والجماعة نجاح ورحم الله يقول المبارك حيث قال إن الجماعة حق الله فاعتصموا بعروة الغرفة لمن لمن كان وعن السفر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حق الله الجماعة وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفاهموا ولا تحاسبوا ولا تنازعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يعبد اخاه فوق ثلاثه ايام كما قال الزهري عن ابن عباس في قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم قال في هذا ونحوه من القران امر الله من تخلاه الامنيه بالجماعه فنهاهم عن الاختلاف والفرقه واخبرهم انما هلك من كان قطعه بالبلاء والخصومات في دين الله وان الرجال في السلام يعذب أن فيها رجل قال انت تعلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ثلاث مرات قال عائشة عن الإمام بن رسول الله قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب وقد حضر الله عز وجل هذه الأمم بمهنة الفرقة وبين لهم أن الخروج هي السبب المباشر في حياة أمتهم فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الطيبات وأولئك لهم عذاب عظيم ومن اقاليد القرآن في حث على الجماعة أن الله تعالى من أحد صفات المؤمنين أنهم أولياء الله قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله وصلى الله على النبي الكريم لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعباد الله من مقاليد الشريعة للحرص على المتبين المسلمين تحذير الشريعة من الشذوذ ومخالفة الجماعة ففي سنن الترمذي عن سيدنا عمر قال كتبنا عمر الزاكية وقال أيها الناس إليكم فيكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ثم ذكر خطبة جاء فيها عليكم للجماعة وإياكم مملوكا فإن الشيطان مع الواحد وهو إلى الاثنين أمر من أراد بعضها في الجنة فليأذن الجماعة من ترك حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما من صلاة لا تقام فيه صلاة إلا ومن استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأخذ فيهم القاسية أيها المؤمنون وإن التاريخ يشهد أن من أهم أسباب سقوط الدول على الاختلاف عقائدها على اختلاف عقائدها وجلدها التفرق والاختلاف فقد الخلاف العباسية بعد أن تفرقت الدول الإسلامية إلى الجنوب وتأتي الدولة الإسلامية في الأندلس بعد أن نفعت ويلات متفرقة متناهرة لا أمر لعليم سوى الملك والسلطان وها هو العالم الإسلامي اليوم منقسم إلى ويلات متفرقة تعيش على حال التاريخ وتتدرج ألوان الحرام بين الأمم ورغم أنهم يمتلكون أكبر أكبر ثروات العالم إلا أنهم ملتزمون الدول الفقيرة أو النامية كما يسمونها وصاروا في ذلك كله من الإسلام والوحد وحد الوحدة وذلك وحد الإسلام ونحن اليوم أصبحنا في أمر التجمعات والتفضلات فإذا تفرق الأولى من المسلمين وكلمتهم فلا مكان له في عهد اليوم ولا ظلم ولا كيمة لا في الداخل ولا في الخارج فليجعل المسلمون من هذه المتميزات بدرجة من عهد جديد نتوجه فيه الكلمة والهدف ونعم جميعا من عمل عيسى وهذا كما أنفع المسلمين أن ينظروا الخلاف بينهم ويضربوا دائما هذه هذه اعمال الجاهلية من التعصب من التعصب الفرق أو الجماعات أو المذاهب وأن يكون حقنا في هذه المرحلة القادمة هو دماء دولة الإسلام وتعليم شرع الله في مولدينا وميانا والأمر على إبادة دين الله الناس ولا يتم ذلك كله إلا بالهدى والتضامن والتكاثر والمحبة والتعاون بين المسلمين اللهم اعز بين قلوبنا واعطنا عباد بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وسلم الفواحش ما ظهر منها وما بطن Allah'a emanet olun. محمد صلى الله عليه وسلم شكرا Ni wa Allah da'a yi wa musulmin da'a kada mu rarraba kada mu yi tarayya kada mu nuna wani na jin haushin wani wani ba ruwan shawa ne idan kuka zama haka Allah ce ba ta sharu za ku tsantsance wata zahaba ne hukum kafin ku zai tafi wasu ke yi ku yi hakuri da junan ku inda na masu sabi Allah yana tare da masu hakuri Allah ya ta cikin shi يروا صفره مسلم النبي ويبقى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الله لا ينام يا يحزبون هو هداه يأتي ما هو هداه الله ينصر هداه تشكري كالكرة الكبرى والموتى كل يوم يشكر الله واحدا يكبر ويكره ويكره في رمضان الله ينعكس كشي أنشي وأنا أنشي أنشي وأنا أنشي wakan rabu su'al da yawan tambaya yana hukuncin ka za ya hukuncin wanda ya kaza wani ma su ma da su zafi dukiya allah ba ya kama ya ku yan uwa musulmi haɗin kan musulmi da dukkan ƙungiyoyinsu shi ne manuwa ita ce manhala ita ce mataki da ya kamata musulmi su koyawa su ga hannun su ke ba mu a irin wannan lokacin muna buƙata sosai zuwa ga bayani akan haɗin kai da amfani da musulmi abin da hali da musulmi suke shi a yau ya tabbatar da shaida wata babu gobe kwanto a shaida cewa mafi yawan musulmi yau sun gabara cikakkiyar gabara gaban da ya ne ma haɗin kai ya amfani da ke musulmi ballantana ba a ce mai su zo su tabbata haɗin kan tsakaninsu ko su yi aiki don haɗin kan kaɗan yan kaɗan kwarai da cikin musulmi wanda ana yi masa wafaka shi ke fahimtar wani rashin haɗin kai ya gano da rashin haɗin kan musulmi ya koma yana bin ciwo yana yin jihadi don daga kalmar Allah yana yin jihadi don tabbatar da haɗin kan musulmi yana daga mafi muhimmancin wa'ansu muhimman abubuwa da za su sa musulmi su haɗa kansu kamar yadda Allah da wakilin sarki ya faɗa ya ce lallai wannan al'umma za ku al'umma ce guda ɗaya ni ne wani shi ku shi ku na ne Allah idan muka duba wannan aya sai mu ga dole mu haɗa kan mutum da Allah ya ce mu al'umma ke guda al'ummar annabi ne guda littafin mu ɗaya annabi mu ɗaya alƙiblar mu ɗaya don haka abin mutum kuma guda ɗaya ne lallai kuwa in muna farcin nasara wallahi dole musulmi ya buƙaci albarkar musulmi don kwanci dole musulmi sai ya yarda ya zauna ya yi hakuri da halin musulmi da kunshi duk lokacin da musulmi ke bai hakura da musulmi da ɗan kwansa musulmi to ba mu shakka rana shi wata ku don haka yan uwa musulmi haɗin kan musulmi wajibi ne da nan sunan Qur'ani da nan sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma laifi ne babba zunubi ne mai girma duk wanda yake ganin da rabuwa na zara ce to ba mu shakka wannan ya haɗa cikin laifi babba ya haɗa cikin kuskure mai girma hakika nau'in sulubi na alkur'ani daban-daban da kawai suna suna magana akan wani cin harkar musulmi wani lokacin tsara ana ke fitowa ya bayani cin alkur'ani ya ce wa a san simo mai hafsin lafi da nina yi rubo da shigar hana wala ta fara kukar kurarawa wani kuru suna neman ana a kan ku yayin da za ku gaba wani juna sai allah ya tara duka zo sai duka wani mai yari na musulunci kuka zama zangon إمام القرطبي الله يرحمه يجي الله سبحانه وتعالى yana umarni da haɗa kai yana hanyar rarrabuwa domin ta rarraba rarraba halaka ce haɗa kai kuma tsira ne Allah ya rama a shirin ruwa ya yi da ke cewa lallai jama'a musamman cewa haɗin kai abin da ake yi da haɗin kai shi ne rukuwa a tsaya a kan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah abdullahi bin mas'ud يقول الحمد لله أبدا كيشو الحمد لله الجماعة أنا أفهم مالي الله يقال هذا الشيء yana cewa ba zan Allah ya ce kar ku yi fushi da juna kar ku yi hasara da juna kar ku ba wa juna baya ku zama ɗan uwan Allah ku zama ku zama bayan Allah ɗan uwan juna baya halatta ku musulmi ya kawo shi musulmi sau da kwana in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas cikin fadan Allah mara gwajin sarki يعني وراءه مكرم من الشكل الذي يتمرد كما هو على سورة الأنبياء على الأنبياء سورة الأنبياء باي المسجد باي المسجد وأنا الرابع كذا من الجيش من الكيل شعور الجيش من الجيش من الرابع إذا ما رأى كذا من المسجد من إذا لا سورة شيء ما هو أنا كذا من الرابع من الجيش من الكيل والآن يا رجال بيان يوم النبي ولا ليس دام القرآن يا جاهل المسلمين ya san salam yana ba da hadisi daga babansa ya ce baban ya ce na kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai zan yana cewa ya ku mutane ku hana kanku ya ku mutane na gargaje ku karku da rama ya ku mutane ku haɗa kanku ku rama dunkulanniyar al'umma ina gargaje ku karku da rama sai da mutum da kafa su ishaq ya ce ya zo daga nu'man bin bashir Allah ya kare da shi jama'a rahma wa tuka azab haɗin ya rahama ne rarraba kuma azaba shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawatar da wannan al'umma ya kawatar kada mu ba ta jarrabawa da rama lalle na rarrabe rarrabuwa a tsakaninmu sabab ne kai tsaye wajen harkar al'umma فقال عز وجل في أن ولا يكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما da البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يلقي بسوط سلوكي من القرآن فعلي سبوا أحكم هذه الكيف لم تجري مسلمين حكم الله سبحانه وتعالى يسعى وجه بعض ومن إليه نقوى جنان سيسوى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أو جاء بعض ومن إليه نقوى جنان ذاك نكتب هذا الشريعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا صورة قدمه ولا صورة وانت شيء كان كل wancan ya kama marhabar wancan ya koma na ce shi dan ba ruwan ne ni ba na kowace kungiya ita ma kungiya ne wanda yake ba ruwana da wancan ba ruwana da wancan ni kada yake to akwai yin da yawa kuma zuwa shugaban kungiya da aka shari'a ta tsotar kan gawari kafin da shi musulmi duk wanda ya rabu da jama'a to ba mu da ya rabu da akwai da yawa ya zo cikin sunan da turmi daga ibn umar ce. يا من حروبا سيدنا عمر يا من حروبا أجابية سيد الشيخ يا كوتاني ناسا على الشيخين كمان يدفع من الله يا أشيخين سيد أم بشروبا يا من الشيخين أشيوا عليكم للجماعة وليا أمورا ناجا يدفع من الله أجابكم كذلك عنكم كذوبا أفعالها لكي كذلك أحمش كذوبا مصيبة للنقوة كذيبا كذيبا شيئا لكي أمورا أمورا كذلك أمورا كذلك أمورا duk wanda yake zan farfajiyar aljanna ya mutunci jama'a ko da kani ko ba mu duk wanda ke kyawun aikinsa ya faranta masa rai mummunan aikinsa ya faranta masa rai to wannan shi ne mumini inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Darda yace ba wa shukin uku da ba za su da zamkin sallah ba a ce shi ne ya yi dalili don haka ku zama masu sani ku haɗa guda ku haɗu guda lallai guda ta kan cinye dafa da taurari kan dalili ya kutan kwa musulmi masu imani musulmi tarihi ya tabbatar da cewa lallai akwai sauroni na musulunci waɗanda suka jagoranci al'ummar musulmi na duniya duk inda musulmi yake shugaban su kwaya ɗaya ne ita ke zana albasira kuma sai shekaru da yawa amma saboda saɓanin akidu daga rabuwar gari da wadata da ta zuwa al'ummar musulmi haka musulmi na na gani arna suka shigo cikin barza suka dinga yanka musulmi sai da aka yanka musulmi da limamai da malamai masu wa'azi saboda mutum da zai biyu cikin barza wannan ya faru duk wanda ya rika tarihin yawan abasiya zai zama da shi da karta ya shigo ya samu daular musulmi ya fi da kashewa sai da ruwa na jinda sai da ruwan ya yi ya kwallo ruwan ya baki saboda duk da zama musulmi tawadar da aka rubuta sai da sassa ruwan ya yi bashi ganin wani gudun kuma ruwan ya yi tarjun saboda jinin musu ruwa wanda ya ce ba ruwan da wannan wanda ya ce ba ruwan da wannan ba ballan da na halin da ke ciki yanzu dan abu kankani za a hinta ta mutum sai ya zanta da al'umma Allah da ya yi duniya kankani zai zo masa ta hanyar haramun ba halar bane ya tabbata haramun ne amma saboda wannan sai ya zama aljibi sai ya zama wani irin kuma sai ya zama wani hauli a cikin musulmi sai ya zama rabbar kulli a cikin ku sai ya haɗa kan musulma sai ya tsoye a cikin ku a gaban wurin da ba kuma sai ya kasu sirrin ku ya kai saboda ana an ba su wani yana ba Allah ya yi don musulmi muna buƙatar hakan kai musulmi su haɗa kansu musamman bayan siyasa a wannan lokaci wajibi ne su haɗa kansu su zama sun iya maɗaurin gida a duk wani aiki da kake yi kowane irin aiki ne wallahi akwai musulunci sai in kai da kake ba da kuɗin shi wanda aka ba shi aikin share titi akwai addini a ciki wanda aka ba shi bayan gida akwai addini a ciki babu wani aiki da musulmi zai runguma a sai ya ci abinci ta da sai a cikin da ke ba addini duk wanda ya san addini shi ya ware kan da barin addini amma addini yana da shi Allah ya da ku wani suke cewa su suke yi ba addini ba to wannan su yi kuskure ba su ma cikin zama al'umma ba ba da zama su zama shugabanni a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka yan uwa musulmi wajibi ne ma kanmu mu ja hankali san mu mu lura da su har da yake da kuma irin abin da ya faru da daga mahaifai kai ma yana nan a kan da zai faru da kai duk irin kuskuren da daga mahaifai suka yi suka fara rani to kai kuma yanzu ka zo kai da nashi rani da zaka fara yan nasu domin za su alheri ya fi naka tsoron Allah su ya fi naka amma da su tsaya a kan tsayuwar Allah ba sai Allah ya basu suka fara a wani rani da su iya cewa da ciya to kai kuma yanzu da ka zo yanzu na ka amgana ne kama kajirai ne ba musulmi ba waɗanda ba kake so ka ke maka don musulunci ba ma musulmi ba ne da su waɗanda an yi abokanan adawa duka musulmai ne amma na yanzu kai wanda ma kake so ka dawo ka kora shi akan musulmi wanda ma ba musulmi ba ne amma kai burin ka shi ne wai wannan tarihi ne yana yi da kai tun da yana yi da kai to a danna dukkan kasan musulmi wannan ba da motsa mace wanda duk ya faru shi ne wannan Allah ma roƙo ka ka jefa cikin bala'i a yau yan uwa musulmi mun waye gari wannan lokaci lokaci ne da ake bukatar haɗin kan musulmi lokaci ne da ake so kanar musulmi da zama guda ɗaya a duk duniya in kuwa musulmi ba su yarda da wannan ba wallahi ba su da kima a cikin mutane ba su da rauni a cikin mutane a cikin kasar ku waje ba su da wata kima za ka kan musulmi ya kada ya duba wannan ya lura da irin gabar da ake ciki gaba ke da hatsari gaba ke da har ta kai ga yau

amma wurin misali idan har shugabannin ku lalace wacce na kai haka to me take tsammani ku nan da wuri na gaba za ki ba ya tsaro mun yi taro ko shi komishina da wani wasi ba mu na sunan shi ba amma ba mu ne da shi ne da ke ba mu zuwa da sallah na juma'a ga shi ga shi saboda corona sai shi yanzu ke da tuni bari da mu sannan ma mun kashe wani wani a hannun ba take wallahi ba zan zo sallah nace wallahi ba zan zo sallah kuma da kuma kai wakili na kana al'umma yanzu ka zo nan gaban wannan da su ba sallah suke yi ba ka ce wai in su su take gaban sallah na ka baka dan su ji dadi me za ku kuma ga al'umma ba akwai yin wannan da musulmi da lalace wasu ta wuce inda sun kai amana duk abin da za su iya yi don duniya su wallahi ba su ko ne cikin addini ne wannan kai da riga kai wajen shi rubun asiri kai wajen shi ibada su ba haka ba su ci hanyar cin abincin su ita ce babban hanya duk abin da zai baka kan hanyar cin abincin su za su iya kalubalansa ko da Allah ne ya shiga da wasu za su Allah ya tsakanin da wannan mutane saboda kai uwa musulmi ya kusa da kowane musulmi ya ya musamman waɗanda yanzu su ne za su zaɓo mana wanda za mu zaɓa su ne kira daidai ko su ne za su je su zaɓo su zaɓo muku ko kuna so ko ba ku so wanda suka ji suka jangole su ya so su na mu to idan aka jangolo mana wanda ba ma so wanda za mu bai ba ai ba mu wani tafiya da aka kuɗi ta masa a aka ce sai ga wani ɗan da zan hannun da ya ko akwai duk da niyyar da aka tsayar mana wanda ba ma so mu ci daga wannan jam'iyyar kungurin gungunmu mu koma ga la ilaha illallah akwai masu cewa to ai shi ma wanda yake kowaye ma me zai saka a daga akwai ko ba komai ba za a ake yi a cikin da sai kowace ya tsare mata ayyari dole sai ka samu kuɗi dole sai ka samu kuɗi an baka amma idan an baka ba za a ce ya haɗa kai ya bada haɗa a cikin da addini ba wallahi ka ce da addini me ne ba kuke faɗa wannan saboda lalacewa musulmi ka kai da kai amma ba za ka ba irin wannan za a ba tashi ya yi abin da zai yi domin addinin Allah ya ci amma yanzu abin da yake bukata idan an kawo jabar aka kawo muhammad to lalle kai ka sani wannan jabar ba gurin ka bane dole ka sani in kuma ya ne kan wala saboda wata yan tana da gani to yana za ta kare shi ne wannan Allah da shi ne wannan da shi ne bayan Allah kuma ta ma a kan nawa ne suka kawo irin wannan dalolin yanzu akwai tare da su to haka kai ma wannan abu ne ji kuma babu ta halinka amma duk wannan da bayan Allah suka yi wallahi ba da farko sai ka sani ka da haka muna kira ga waɗanda su suka samu wannan damar su duba Allah su ji tsoron Allah su yarda su don mura wa musulmi ko ba komai ko ba sallah zai zo koya maka bare ba zai iya a kai ce a yin sallah a ko zai to an yi mutu wani اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمد الكفر والكافرين وحذرنا كما تحكيم اللهم ارزقنا نصر الاسلام والمسلمين اللهم ارزقنا نصر الاسلام والمسلمين اللهم اعطي للظالمين للظالمين اللهم اغفر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر جيوش المسلمين وصل للمحسنين وحسين على المدينين اللهم بك اكثر المعصومين اللهم احسن ثلاث المسلمين اللهم وسع على عبادك المسلمين اللهم وسع على عبادك المسلمين اللهم بك على المصلاه والمسلمين محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا بمشيئتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وبالقران كما تبلغنا بما جلتك وباليقين ما نعود به علينا مصائب الدنيا ووكلنا اللهم لاسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما عليتنا واجعله لا تهلنا وتنقانا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا ولا حولنا ولا قوة إلا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تسلط علينا في بذنوبنا ولا يعافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين دعوناك يا رب العالمين وارحمنا يا خالقنا فاتحنا وارحمنا يا ربنا رحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كونوا من الراشدين يرحمكم